Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoti 16, 21 da kuma 25. ana kuma iya samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a tarayyar Najeriya ana ci gaba da tafka muhawara dangane da batun gwamnatin kasar ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda har yanzu dai a tarayyar najeriya rikicin jam'iyyar apc a jihar taraba ya ɗauki wani sabon salo bayan da wasu magoya bayan jam'iyyar suka gudanar da zaben jihar duk da umarnin kotu na dakatar da wannan zaɓe. A jamhuriyar Nijar kuma ma'aikatar harajin ƙasar ce ke ci gaba da tuntuɓar abokan mu'amalar ta musamman ma 'yan kasuwa domin ganar da su da sabon tsarin da za a zartar a ƙasar a ƙarƙashin dokar haraji na shekara ta 2022. har yanzu dai a jamhuriyar Nijar hukumar koli ta sadarwa ta kasar wato CSC na nazarin hanyoyin da za ta bi don taimakawa gidajen rediyon karkara bayan ta gano dimbin matsalolin da suke fuskanta. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu sai an saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokaradiyya uku yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. shaidu sun ce jami'an tsaro sun yi harbi da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga suka kuma kama su yayin da suke cire shingaye da aka kakkafa a babban birnin kasar yan gwagwarmaya daga jam'iyyar umma jam'iyyar siyasa mafi girma a kasar sudan suna daga cikin waɗanda aka tsare yan gwagwarmayan da aka kama waɗanda dukansu suke kushewa juyin mulkin sun hada da shugaban kungiyar kwararrun kasar sudan ismail altaj da shugaban jam'iyyar Umar Sadiq Almadi da tsohon mai ba Prime Minister shawarwari kan harkokin sadarwa Khalid Al-Silaik. A halin da ake ciki kuma kungiyar tarayyar Afirka ta dakatar da Sudan daga ayyukan kungiyar har zuwa lokacin da za a mai da iko ƙarƙashin gwamnatin farar hula bisa ga cewar sanarwar kungiyar. An rufe cibiyoyin kasuwanci da dama a Sudan sakamakon kiran da aka yi na shiga yajin aiki. da likitoci da kuma ma'aikatan mai suka ce za su shiga don nuna goyon bayan gwamnatin da aka hamɓare ma'aikatan banki su ma sun shiga yajin aikin amurka tana shirin haɗa hannu da abokan ƙawancenta wajen gabatar da wani tsarin harkokin tattalin arziki na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin pacific bisa ga sanarwar da fadar white house ta fitar a jiya laraba yayin da shugaba joe biden ya sake shiga hulɗar diplomasiya da kasashen gabashin asiya tare da halartar taro ta yanar gizo da manyan kasashe masu ikon fada a ji a gabashin asiya fadar white house bata yi wani ƙarin haske a kai ba sai dai kawai ta ce tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa manufofinmu a fannin harkokin cinikayya da tattalin arziki da fasaha da kuma hanyoyin samar da kayayyaki da rage hayaƙi mai guba. da sauran bangarori da gurorinmu suka zo ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Laraba cewa ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan janyewar Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Amurka da abokan ƙawancenta sun samar da jirage cikin gaggawa da suka kwashe sama da mutane 124 da suka hada da farin kaya da 'yan kasar afghanistan da kuma waɗansu nan da nan kuma ƙungiyar taliban ta kwace ikon mulkin afghanistan yayin da shugaban ƙasa ashraf ghani ya tafi gudun hijira da larabawa sai dai an bar dubban 'yan ƙasar afghanistan da suke da alaƙa da mamayar amurka a ƙasarsu bayan kwashe mutanen duk da yake daga baya waɗansu sun samu ficewa a cikin watanni biyu da suka shige an kashe sojojin amurka goma sha uku yayin kwashe mutanen a wani harin bom da kungiyar is ta afghanistan ta kai babban jami'in diplomasiyyar na amurka bai yi karin haske a kan binciken ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Iran ta bayyana jiya laraba cewa za ta koma teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya akan ayyukanta na nukiliya a ƙarshen watan Nuwamba. wani kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka ya ce ma'aikatar tana sane da rahoton sai dai ba ta da wani karin haske a kan sabon shirin tattaunawa da sauran kasashen da ke cikin kungiyar da aka kafa a shekara ta 2015 da dafin kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan iran da ake kira jcpoa a takaice A shekara ta 2015 aka kulle yarjejeniya da ta hada da kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniya a shekara ta 2018 ya kuma sake kakabawa Iran takunkumin harkokin tattalin arziki. A wancan lokacin Trump ya ce sharidan da ke cikin yarjejeniyar ba su da tsauri da za su hana teran ci gaba da ayyukan samar da makaman nukiliya tun wancan lokacin iran ta ce aikinta ya kai karfin kashi 60 cikin 100 amma bai kai kashi 90 cikin 100 da ake bukata na kera makaman nukiliya ba a lokutan baya iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya ne ta ce aikinta na zaman lafiya ne shugaban amurka joe biden ya ce a shirye yake ya sake tattaunawa da iran idan ta kiyaye yarjejeniyar ayyukan nukiliyan da aka kulla ta kuma daina inganta karfen uranium daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya laraba cewa ta ba da takardar fasfo ta farko da aka sawa alamar da ta nuna mai fasfo ɗin baya amfani da jinsin mace ko namiji. To madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda ake ci gaba da tafka muhawara dangane da batun gwamnatin Najeriya ta ayyana 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. Al'amarin da yake kara jawo tafka muhawara tsakanin masana da kwararru. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. A 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da tafka muhawara. akan cewar akwai bukatar shugaban kasa muhammadu buhari ya ayyana 'yan bindigar arewacin najeriya a matsayin 'yan ta'adda domin hakan ya bai wa sojojin saman najeriya damar amfani da manyan jiragen yakin nan na zamani wato a29 super tucano a kansu domin ana ta madidin cewar amurka cikin sharuɗan da ta gindawa najeriya shine za yi amfani da jiragen ne kadai akan 'yan ta'adda alhali kuma a halin yanzu ba a riga an ayyana 'yan bindigar matsayin 'yan ta'adda ba me masana ke cewa ne akan wannan batu barista yakubu salebawa kwararren lauyan tsarin mulki ne a najeriya a matsayinmu na lauyoyi abinda muke dubawa musamman abinda zai zama da alfanu ko kuma tasiri da inganci idan aka ayyana su a matsayin 'yan ta'adda wato su 'yan bindiga daɗi ko kuma 'yan fashin daji a turance bandit kenan shine idan a ƙarƙashin doka ta ƙasa da ƙasa wadda a turanci muna kiranta international law idan ba a yi haka ba akwai matsala domin in ka duba kwanakin baya akwai jirage da aka ba Najeriya wannan jirage an ba su domin an yi cewa za a moro annan jirage misali domin a yi a fuskanci waɗanta ta'adda wato terrorists idan ba a yi haka ba Najeriya za ta samu matsala saboda an riga an keta dokar ƙasa da ƙasa wato under international law. Amma idan aka yi haka shi zai zama da alfanu domin zai ba sojojinmu dama su fita ga da ga su fuskance su kuma a iya dakile su ayyana su kuma a ce sun zama 'yan ta'adda domin shi zai ba sojojinmu dama su fuskance su kuma idan aka kashe su ko kuma aka dakile su ba wanda zai zo ya ce najeriya ta keta doka don haka yin hakan yana da alfanu wannan magana bandit da muke magana ya zama mana annoba kuma dole a tashi a tabbatar da an dakile mutanen nan. To sai dai kuma masana tsaro irin su Dr. Umar Ardo da ke zama tsohon malami a kwalejin horas da hafsoshin sojan Najeriya ta NDA da ke Kaduna na ganin ko da a kira 'yan binigar 'yan ta'adda ko ba 'yan ta'adda ba jinin su ya halatta. Ba za ka sayar mini da abu sannan ka gaya mini ga yadda zan yi ba. Na biyu ba wai sai an yi declaring wa'ansu terrorist sannan wai a yi amfani da karfin soja a kansu ba. Me bambancin tukanon din da kuma ordinary Eh, jirgi duk ɗaya ne duk wanda ya ɗauki makami a kan ƙasa jini shi ya halitta halatta kan ƙasa. So abin da yake faruwa kenan. Don haka ni bai yarda wannan maganan ba ko kaɗan. To amma dokto ga shahar majalisar tarayya ta wakilai suna ta ƙoƙarin ganin cewar an ayyana 'yan bindigan nan a matsayin 'yan ta'adda har ma an tura fa da shugaban kasa. Me bambancin wanda yake daukan bindiga ya shiga masallaci ya kashe mutane ko ya yi bombin me bambancin shi da ta'adda me abin da suka yi wanda ba shi ne 'yan ta'adda suke yi ba eh. ko kuma me abin da 'yan ta'adda suke yi wanda su ba shi ne suke yi ba. amma doktor kai masanin tsaro ne wannan ana ce musu 'yan bindiga daɗi wannan 'yan boko ana ce musu 'yan ta'adda menene bambancin da ke akwai tsakanin 'yan bindiga da 'yan ta'adda ba kaman ana cewa ya kamata a ce an ayyana su a matsayin 'yan ta'adda kamar yadda aka ayyana 'yan ipop a matsayin 'yan ta'adda a baya. dalilin da ya sa ake cewa ɗan bindiga ba sai an sa shi ba ɗan ta'adda saboda akwai ta'addanci wanda ita majalisar ɗinkin duniya duniya wato united nation ta fitar da su kuma ta fitar da tsari da kuma hukunci wanda za a yi musu sannan kowace ƙasa wanda take cikin majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki wannan ta sa shi a dokokin ƙasansu shi yasa Najeriya law of terrorism in ka duba na manta wani eh, section ne eh, na majalisar ɗinkin duniya amma yana nan so yanzu kowa a su 'yan ta'adda ko ba 'yan ta'adda ba a irin tunaninka za a yi amfani da su fatu kano a kansu eh, jinin su ya halatta Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda kotu ta dakatar da zaben cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Taraba. Ta yi wani zama domin sauraron karar da wasu magoya bayan jam'iyyar suka shigar. Bayan da wani bangaren na jam'iyyar ya gudanar da wannan zaɓe a jihar. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba. Da alamu da yana nuni da cewa rikicin jam'iyyar APC a jihar Taraban ya sake sauya salo duba da cewar a makon da ya gabata wata kotu gwamnatin tarayya da ke ta zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraban ta ba da doka kan cewar jam'iyyar APC kada ta gudanar da zaben cikin gida da take shirin gudanarwa a jihar biyo bayan wasu daga cikin yayan jam'iyyar suka maka jam'iyyar nasu a kotu ita kuwa kotun nan take ta ba da doka kan cewar jam'iyyar kada ta gudanar da zaben cikin gida da take shirin gudanarwa a jihar amma dai wasu daga daga cikin yayan jam'iyyar suka sake gefe guda suka kuwa gudanar da zaben kuma suka rantsar a jihar Taraban. Barisa John Amana Gogono Kina shine dai lauya mai wakiltar bangaren da suka riga suka yi zabe a jam'iyyar APC kuwa ya halarci wannan zama a wannan kotun. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma dalilin da yasa suka zo wannan taron? I am here in respect of a motion that was filed by against the All Progressive Congress restraining the party conducting its primary. Unfortunately, we were not served with the order. The APC was not served with the order restraining uh, the party uh, con conducting the Congress. We're not served with the order as far as we're concerned. Sun bayyana ne a gaban wannan kotun sakamakon karar da aka riga aka shiga da jam'iyyar APC. Hakan ya sanya ya bayyana a gaban wannan kotun domin kuwa ya tabbatar wa kotu kan cewar ba su ma samu sun karbi wannan dokar a hannu ba. Ya ce su dai a nasu masaniyar har zuwa lokacin da aka riga aka yi wannan zaɓe dai wannan umarnin kotun bai shiga hannun su ba. To shi ma a nashi bangaren barisa Dayiru Ahmed Modibo lauya ne mai wakiltar waɗanda suka riga suka shigar da ƙara shi kuwa na yi masa tambaya ko akwai abin da ya gudana a wannan zamar. A zaman da aka yi yau dai ba abin da ya tafi. Dalila kuma shine sai jiya jiya litini kenan aka samu aka ba su process ɗin da mu muka yi fayil dole kuma sai sun ɗauki lokaci sun shigar da martaninsu kafin nan kotu ya ci gaba da jin ba'asin da yake gaban shi dan wanda muka bayar ya je ya ba su bayan an samu court order da kuma process ɗin su ya je ranar juma'a tunda an bayar da order ne ranar alhamis ranar juma'a ya je abuja ya yi kokari ya ba su takardan kotu da kuma takardunmu da muka shigar da kara duka sun gudu ko yaya masana suke ganin wannan tarkatarkan da yake guda gudana a jam'iyyar apc a jihar taraban tambayar kenan da na yi wa dr madi abba malami a jami'ar modibo adama da kenan nan yola wanda ya ce gudun da suka yi zuwa kotu dinnan wannan abu ne mai kyau a dimokuraɗiyyar najeriya kuma kotu ta ba da hukuncin cewa a dakatar da wannan zaɓe a wannan jiha na sani wannan jiha da wasu jihohi a cikin najeriya kotu ta ɗaya da bara a yi zaɓe ba kuma ba a yi ba mutanen da suka zagaya suka je suka yi wannan zaɓe daga baya ba tare da wayannan yaran da suka je kotu ba ta gaba ɗaya wannan zaben ba ta halatta ba. Wannan turka-turkan dai yana gudana ne a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Taraban waɗanda suka riga suka sayi fon domin shigar takarar neman shugabancin jam'iyyar a matakin jiha. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar harajin kasar ke ci gaba da tuntubar abokan mu'amalar ta musamman ma 'yan kasuwa don ganar da su sabon tsarin da ake shirin zartarwa a kasar a ƙarƙashin dokar haraji na shekara ta 2022 ta hanyar wannan tsari mahukunta za su fara zuba ido a kan hada-hadar 'yan kasuwa don ganin ba su kaucewa hanyoyin biyan haraji da ake ce ma tva ba kamar yadda jami'in kula da ayyukan faɗakarwa a ma'aikatar haraji ta ƙasa hassan kalla ya bayyana ma manema labarai doka haraji ta sake huska ta ɗauki wasu abubuwa da ake ce ma eleman de security ko eleman da certification wasu tambura ne da suke sa takardar sai da ta sai da ta hutar daban da waɗanda aka sani da yanzu daga tun janvier duk takardar sai da ta sai da ya kamata a ce tana ɗauke da wannan tambarin kewaye da wasu abubuwa su ne suke sa ma ta zama facture certificate da kanta matakai ne kenan na kariya don kaucewa wasu abubuwa masu kama da yankunan takardun jabu mataki ne gwamnati ya ɗauka wanda zai sa duk wani haraji da ake ce ta biya da zara an me mai sama sai da sai da su suke biyanta kamar da ni da ku da duk wanda zai sai wani abin more rayuwa shi yake biya to wannan takardar wannan tsarin na facture certificate yana sawa man da an siya zara an yi wannan cinikayya wannan harajin ya zo hannun da ya yi bari in baku misalin shekara 2018 2018 mun yi wani bincike binciken ya dogara ne akan wani reshe na 'yan kasuwa wanda ake cima commerce distribution ko kuma masu sai da kayan more rayuwa to wa'annan mutanen ya kamata a ce sun zuba ma gwamnati haraji na tva miliyar 82 da 'yan amma sai da karshen shekara da muka tsaya muka lissafa muka ga wannan shekarar nawa muka samu sai an aka samu miliyar ɗaya da rabi kawai kudi ba ku gani to sai dai ana zargin kamar ma'aikatar dji e da rashin gudanar da ayyukan faɗakarwa ta yadda jama'a da 'yan kasuwa gaba ɗaya za su fahimci abin da ake nufi to lalle sau da yawa mun yi karo da wannan zargin a yanzu dai ko in ce a zuwa yau mutane 'yan kasuwa wanda muka gamu da su wala ko a chambre de commerce ko kuma can cikin ma'aikatun su ko nan mutum ya kai 873 kalilan ne a yawan mutanen da ya kamata shiga tsarin amma mahi yawa kamar mutane ne wanda suke jagoranta kungiyoyi kala-kala Kunga ga de commerce aka gamu da ita kamar an gamu da duka commerce 'yan kasuwa ne mun kai shiga uku chambre de commerce muna zuwa muna wayan musu da kai ita kuma gwamnati ribar ta duk kudin da ya yan kasa suka bata ko kuma suka suka zuba mata contribution kinsu ne na aikin moriya na kowa da kowa na yau da gobe wannan kudin za su zo hannun da ake so su 'yan kasuwa su ma suna da riba da yawa da sai a zo a sai da kaya ba, ba takardar sayin ta saidawa shi mai shagon kan shi yara su saida mai kaya ba a san ba inda suka bi amma yanzu da yake duk ta hanya guda ake bi kenan dole ne duk abin da aka saida da abin da ya shigo da ya fita a shago za a san shi Hassan Kalla kenan jami'in da ke ayyukan faɗakarwa a ma'aikatar haraji na jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar da hukumar koli ta sadarwa ta ƙasa wato CSC ke nazarin hanyoyin da za ta bi domin taimakawa gidajen rediyo na karkara. Wanda suke fama da matsaloli barkatai duk da rawar da suke takawa domin ci gaban karkara. Shugaban hukumar ta CSA Dr. Sani Kabiru ne ya bayyana hakan a wani rangadi da ya kawo a yankin da magaram. aikin da radio communitar ko radion raya karkara suke don lokaci kuna fuskantar matsaloli da to muke so mu kawo muku goyon bayan gwamnati gaba daya da shugaban kasa da prime minister da eh, minister na communication a sai sai da mace muku ba mance ku ba ina son mu samu mu san dabar cikin wannan hali kuke wanda ake shahi muku hawaye tun da wuri a san yadda za a yi kuma muna nan muna son a kawo gyaran huska sa eh, ake ce statue zaman radiyon raya karkara a sake mishi gyaran huska na samun kamar taimako na publicity in je mu yi eh, plaidoyer wajen kama ong su zanki kama duk inda suke a ce suna ɗan. dan tallahi da za su ba radio masu zaman kansu yau in babu ku babu karkara in babu ku babu hukuma kusan waga radio ta kuce To kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da silimin Mundi Barma zai zo mana da shirin sana na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Na kasa. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a nahiyar Afirka. Sunana Sule Mummuni Barma. To a wannan mako shirin na kasa ya sauka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Madina Dauda ta tantauna da wani dan jihar Kano musbahu lawan didi wanda allah ya jarabce shi da tawaya a kafa sakamakon fama da cutar shan inna wato polio haji musbahu mutum ne mai fafutukar neman na kai halayyar da ya tashi da ita tun yana yaro ba idan wasu harkokin da ke gabansa musbahu na ci gaba da ƙara neman ilimi a yanzu haka a kashin farko na wannan hira bakon shirin ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa Uh, sunana misbahu lawan didi eh, ni dan kano ne kuma uh, babanmu ya haife mu goma sha uku amma ya rasu kusan na dan shekara goma ko sha daya amma ikon allah mahaifiyata ta fara rasuwa a wajen haihuwa kwana arba'in 42 shi kuma ya rasu so abin ya tara mun ga na kasa ga maraici ina da wa namiji ina da kuma yaya mace amma ni ne kaga na uku kenan mm. saboda haka goma na bayana haka so haka aka tashi a rayuwar eh, da sanin kuma arewaci irin namu da kuma matsaloli da na rayuwa mm. wanda ya sa abubuwa da yawa sai a hankali eh, wannan ya sa an rayu a cikin wani yanayin da sai dai gode Allah tun da an samu canjin yanayi na'am to ka yi makarantar boko a na makarantar boko da wayo na da kuɗi na dan yanzu haka da nake magana da ke ina karatu a university na abuja ina karanta sociology ina 400 level so na yi na iya abin da na iya amma yanzu na university insha Allah zuwa next year zan samu digiri nima to um, a ina kai makarantar firamare da kuma secondary ya na yi primary a can anguwanmu warura primary school sannan kuma na yi a nan nasarawa inda na bayan na je lecture a mai lesson guri-guri daga bayan na zo na zauna na rubuta jarabawa a sky limit a nan nasarawa state eh, irin su wayek da jam a nan na yi ba an gama mawa wayek Eh, daga baya tun da waye da jam eh, ban yi jam ba tun da na samu abuja university ne distal learning so wannan bai shigo a ciki ba amma dai yanzu nasarar da aka samu an kai mataki na shekara na hudu ana karatu so muna ganin shi allahu abu ya zo karshe bari samu takaitaccen tarihin rayuwarka kai din alhamdulillah an shiga rayuwa iri-iri na yi almajiranci na allo na yi almajiranci na bara na je lagos na yi rayuwa iri-iri an je kudu jiha-jiha an je da niyar ya za a asira ba samu rayuwa mai sauki kamar yadda watakila mutane masu saurare ba san waye ba ni gurgu ne wanda ake kira mai shan inna in ka koma turanci polio survival ga na kasa ga kuma maraici ya same ni Ah, ya sa dole dogara da kaina ah, wajen neman ya zan taimaki kaina da 'yan uwana musamman yara ƙananu da aka bin mu a lokacin wanda a matsayina na uku goma na bayana ya sa na kasance cewar ah, kawai na tashi a kwazo ne da neman zan taimaki kaina da wannan bayan Allah da Allah ya mu tare kuma wannan abin ya sani don babana da ya mara su na makaranta allo saboda gidanmu gidan gidan harkar ilimin ne saboda aka aka kai makaranta to kuma na rayu a guri-guri kakana babban malami ne a daura fitacce wanda kuma bayan rasuwarsa Eh, na ta kokari dai ta kowane irin abu na yi walda na yi abubuwa da yawa na rayuwa gaskiya na yi wanda nake ta kokarin ya Allah zai taimake ni in samu in dogara da kaina amma sai suka zamanto min matakin eh, eh, ƙarin ƙarfin zuciya hmm. wanda ya sa yau labarin ya canja amma babban muhimmin ko abin da nake so in aika sako na a nan shine cewa yan uwana masu nakasa su sani cewa nakasan nan gaskiya ne kamar yadda aka faɗa a rayuwa ba gajiyawa ba ce nakasan nan in kai amfani da ita zai taimake ka a rayuwa allah ya kai ni mataki iri-iri a duniya duk wanda wani yake tunani a rayuwa ta duniya allah haɗa da shi da na kasa na ga bilgate na ga dangote na ga sarkin eh, dubai na ga president buhari na ga gwamnonin kusan najeriya duka na ga vice president ba wanda ban gani ba allah ne yasa kuma dan albarkar na kasa nan ce da mai kafa ne ni wata gilda can na can na noma a wani shekara aka haife ka ne an haife ni a 17 ga watan takwas na shekara 1973 to shekarunka 40 da yan kai ya ana 48 kenan insha Allah na gari eh. to masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin musbahu lawan didi da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ni sulaiman muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sile yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana. jaridar Ghanaian Tami za mu so sharhin jaridun na yau a cikin manyan kanun labaranta wannan labarin ne UNDP wato shirin cigaba na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da bayar da takardun cigaba da neman ilimi wata scholarship don tallafawa 'yan Ghana masu kamfanoni matasa. Jaridar ta ce, shirin cigaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ta kaddamar da wani tsarin bayar da scholarship don tallafawa miliyan Ghana masu kamfanoni kazikai guda 200 su inganta harkokinsu. takardar scholarship din da aka yi wa taki global entrepreneurship and innovation bootcamp scholarships for youth ana bayar da shi na bisa haɗin gwiwa da thunderbird school of global management ah, kuma manufansa tallafa wa matasa su cimma burinsu ko mafarkinsu tare da inganta ayyukansu ko sana'arsu na gaba. Ita kuwa jaridar da Chronicle wannan labarin tarwaito 'yan sanda sun farwa garin Adan Lahore jaridar ta ce mazauna garin lahore ke cikin gundumar ta yamma a babban jihar accra sun arce da unguwansu bayan jami'an 'yan sanda sun kai musu farmaki a ranar juma'a jami'an 'yan sandan da sun kai kimanin su tamanin sun shiga garin inda suke dukan kowa suna sa kafa suna shurin su in banda yara kankana na tsofaffi haka kuma sun kona babura guda shidda suka kona gidaje da wata motar taxi seem mambar karamar majalisa na ƙauyen na isaac gbanate ya faɗa wa chronicle cewa a ranar alhamis da marance a makon jiya 'yan sandan a cikin uh, motar uh, samfanin a kura mai lamba gp 4652 ɗauke da jami'an 'yan sanda guda hudu biyu a cikinsu sun sanya dodon fiska sai matasan ƙauyen suka ce ba da su yadda su isa kamfanin haƙan gishiri da gwamnati ta baiwa wani kamfani da aka cewa electric um, ta yi aiki ba wannan shine ya kusa ta 'yan sandan suka koma suka kwaso abokan aikinsu suka farma wannan ƙauye kada ku hambarar da gwamnati kamar yadda aka yi amali cari da kasar gini bishop ajin asari ne ke faɗa wa sojojin ghana su yi watsi da 'yan siyasa mu masu sun kai kuma jaridar da herald ce ta ruwaito labaran ba ma bukatan juyin mulki a ghana limamin krista wadda ya samar da cocin nan da ake cewa paris chapel international bishop charles ajin asali ne ke faɗawa wa sojojin ghana cewar yi watsi da 'yan siyasa handamanmu game da abin bishop ajin assar ya ce ne ko da yake 'yan siyasa ne ke da laifin juyin mulki da ke faruwa a nahiyar afirka mali chad da kasar gini yan ghana ba su bukatan sojoji a cikin siyasa da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau radwanallah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.